A ƙasar Nijar, somawar damana ne ko kuma ta kamin a saki gonakai ake samun halayen faɗace-faɗace da dama tsakanin al'ummomi. Zakari Ekoi, magatakardan dindindin na kwamitin kula da batun hilaye na kwamin ɗingaya ya zayyana rigingimun da ake samu a wannan lokaci. Akan samu rigima tsakanin manoma da manoma, rikicin iyaka, rigima tsakanin makiyaya, rigima tsakanin manomi da makiyayi. Dabbobi ne suke shiga gona gona ko a huce iyakar gona. A fuskar rigingimu tsakanin manoma da makiyaya kowane na nuna ma juna yatsa kamar yadda makiyayi Isufa Sule da manomi Asuman Garba Ladam. Manoma suna matsa hanyar wucewa dabbobi ko shuka a gabar fadama wanda yake dabbobi da yawa duka yadda ya yi sai dabbobin sun shiga. Abin da yake kawo fada shine makiyayi idan ya ga cawar dabbobi to baya kyalewa shi kuma manomi baya yarda a shiga gonarsa wani guri babu dajin kiwo wasu gurin kuma babu hanya saboda duka wurin ya zama gari wannan rigingimun ana iya kauce masu a faɗar ɓangaren biyu. To wallahi, idan aka kira mu wajen manya muna zuwa duka abin da aka ce muna muna yarda. Kulir ga sambuya. Bonza an girka wasu mutane da za su rinka bawa manoma da makiyaya labari. Ko wace unguwa an girka kwamitin mai kula idan an yi barna ba a son mutum ya ɗauki hukunci da hannunsa. Hakika domin kaucewa wa'annan halayen an tanada sharuɗa a cikin kundin karkara da kan siyasar kula da hilaye ta ƙasa a faɗar Jibo Banya shugaban mandamalin al'ummar karkara ta Nijar. Akwai da farko matakin sasantawa idan ba a jituwa ana zuwa garin. Akwai kwamitin da aka kafa aikin sa shine duba barnar da aka yi sai a yi kiyasi a biya wanda aka yi wa barnar. Idan ya amince to shi kenan idan kuma bai amince ba sai ya je wajen sarki ko magajin gari har zuwa firfe. Daga ƙarshe dai a shari'a suke karewa. Akwai waɗanda suka kware da irin wannan shari'a. a wannan lokaci na damuna muna kira ga kowa ya girmama wannan siyasar hilaye ya kamata a yada ta domin kowane mai ruwa tsaki ya fahimci yancinsa da iyakar takonsa a ganin kunjoyin mutanen karkara.